sunana sala imam limamin 'yan kasa na usa ina jin dama har garin ya gada idan aka yi wani abin da bai dace da ku ba kuna da yanci ku fito ku nuna rashin amincewa to lalle sa aka fito fito wani da kyau kwarai kuwa a nuna mana cewa lalle wannan matakan ne dauka ba mu dace da wannan ba kuma ba za mu taɓa dacewa kuma alhamdulillah kuma ba musulmai kaɗai wani ba musulmai ma suna taimakawa. to ni ne alhaji salihu muhammad sarkin faila na nan amurka new york wannan dai zanga-zanga dai da ake yi na batun wannan doka da wannan sabon gwamnatin ta kafa to duk wani musulmi mai kishin musulunci ya kamata a ce an yi da shi sunan abubakar ahmadu ali buzu wanda ake kira jo wasa wato abin nan da ake za ga cewa akwai nasara sosai communities in ghana nigeria da laraba kowa ya fito kuma wanda ma ba musulmai ba sun fito sun ba da hadin kai ga wannan abin da ake ciki sunana hajiya zainab daga nan bronx new york mun zo mun taimaka daga nan saboda yanda aka sama musulmai idanu wai terrorist ne shi yasa an ban musulman shigowa america mun zo mu ba su san kaman musulunci peaceful religion ne mun zo su sani da kyau kamar muna nan kuma mun zo mu zauna ne muna nan dan ba mu tashi ba inda za mu suna na sharifa muhammad abdullah kuma na proud kamar mun fito mun gwada yadda muke damuwa domin abin da ke gwan wannan bai da ma'ana mun ga kama ai muna discrimination domin ba mu taba yin mugu ba yanda da gari ya forward muke yi kullum muka yi ibada mu muna ma garin roko amma ba mu understand yanda ya choose ya point islam ba Hajji Muhammad Bashir taro ya kyau insha Allah ina ganin mun cimma gurin mu Allah sa mu dace sannan taro an yi jama'a an yi jama'a yadda ya kamata kuma wada ne ma yasa an ba ka ba an fi haka wasu musulmi mazauna birnin new york kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan matakai da shugaban amurka donald trump yake ɗauka akan musulmi da baki 'yan cirani macin da aka yi a gundumar bronx na birnin new york wanda aka yi wa take dukkanmu musulmi ne ya kammala da gangami a farfajiyar kotun tarayya akan hanyar 161st avenue a bronx tare da yin kira da kowa ya dage wurin neman 'yancinsa ruwan sama da dusan kankara da aka yi jiya lahadi ba su hana mutane fitowa zuwa wurin macin macin ba kuma waɗanda ba musulmi ba ma sun yi macin shabid ahmed gum na ƙungiyar muslim foundation ta amurka yana cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin macin wanda ƙungiyar gamayyar bakin haure musulmi suka shirya kuma ya shaida mun cewa you see that the bad weather very freezing temperature and the how the people came out you know this country kaga yanayi ba kyau ga tsananin sanyi amma duk da haka mutane sun fito suna neman yancin su we are keep going keep moving until you know he will review his uh, executive order da muslims ya ce za mu ci gaba da matsawa shugaban ƙasa lamba har sai ya canza matsayinsa akan musulmi da baƙi Hajiyar Ramatu Ahmad tana cikin waɗanda suka shirya wannan macin kuma ta tabbatar min da cewa hukumomi a New York suna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. Elected officials mu da suke ciki Bronx da wanda suke ciki City duka suna bayan mu suna so abin da muke yi shi yasa muna samun uh, supportin su. To yanzu kuka yi wannan zanga-zanga da irin macin da ake yin ga duka bai biya bukata menene abin da za a yi nan gaba? Ai mun continue ai zanga-zanga bai karewa shi yasa in sun ji ba su ji ba mu da muna cikin aiki magana mun yi wanda ake ce advocate muna cikin she mun gani abin da muke nema to me kuke son ainihin president yayi muna so ya gane kamar mu musulmai mu ba mugu mutane bane mu ba criminals bane baba ya ko makiri sashen Hausa da murya Amurka daga gundumar Bronx a birnin New York